A yau Alhamis ne hukumar EFCC ta gabatar da tuhume-tuhume ashirin da ta yi wa gyara a kan tsohon gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN gado ne mai fili, gaban wata babbar kotun birnin tarayya Abuja. Barista Mato Ibrahim mai mukamin SAN na ɗaya daga cikin manyan lauyoyin da ke kare fili a gaban kotu kuma ya tabbatar mana da cewa lallai EFCC ta gabatar da tuhume-tuhume ashirin da ta yi wa gyara kuma akwai yiwuwar za ta gabatar da sabbin shaidu a gobe Juma'a. A yau mun je kotu kuma abin da ya faru shine lauyan bangaren efcc ya zo da magana gyare-gyare a tuhume-tuhumen da suke da kuma wasu takardu da suka kara shigowa na tunanin su cewa wa'annan hujjojin su ne da za su tabbatar da cewa lallai lalla shi ne laifi ne bisa ga tuhumar da ake masa to mun duba takardu kuma ba wani abin da ya mana da hankali ko na kwabo domin dai kamar yadda na faɗa a da tuhumomin da ake duka tuhumomi ne wanda ake magana akan abubuwan da suka gudana a banki lokacin da ike shine shugaba kullum abin da muke so 'yan najeriya su fahimta shugabanci daban kuma gudanar da aiki daban domin shi bankin tarayya ba mutum ɗaya bane ke gudanar da ayyukansa akwai mataimaka akwai ofishoshi akwai branch controllers da sauransu sannan duk wani abu da ya taso da ya kama sabgogin banki akwai ka'idodi da ake bin su ba ko da yaushe abin duba a nan shine shin an bi ka'idodin nan ko ba a bi su ba to a yanzu dai abin da suke magana sababbin ƙarin da suka shigo da su shine akan wata kwangila da suna zargin cewa ya ba kamfanin da matarsa ma ita ma director ce kuma mun duba takardun mun kuma duba sauran takardun da ita matar ma mai sa hannu ce a ciki kuma ba mu ga alamar hakan ba duk da cewa dai wannan magana nake yi ba ta kamata ba domin ana ci gaba da hukunci nan kuma ba kotu bane to amma dai tunda kin yi tambaya akan charges din da suka shigo wannan dai su ne magana da suka shigo da su akan karin da suka yi kuma an Allah ya yarda gobe ma rana ce da za mu sake haduwa da su a kotu ina tunanin gobe za su kawo karin shaidu da suke da su ma mu ma gaban gwam za mu musu duka tambayoyin da ya dace sai dai masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo ya ce sai dai masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo yana da ra'ayi daban akan batun yin shugabanci a matsayin jami'in gwamnati da kuma gudanar da aiki. biyar sakin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya ya kawo wajibi akan duk wani jami'i kuma dole ya yaki cin hanci da rashawa da kuma amfani da kujera a gina kai. Al'ada ce daidai da sashi na ashirin da ɗaya. Duk wani wanda yake kan kujerar mulki shi aka miƙa mu shi aka ba nauyi kuma karkashin wani hurumi wanda yake duk duniya an san shi wanda ake kira vicarious liability. Wato duk wani abu wanda yake makarabin ka to laifin a kan ka yake kai ne kake da nauyi? cewa a jawo wane da wane Idan kuma aka kama ka kai shiru ba kai bayanin wane da wane da wane ba to dole kai ce za ta ci doka hurumin doka kenan daidai da abin da kotu ta shirya kashi na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu dole ne a bi ka'idojin da kotu ta shirya kuma tunda ta ba da shi beli ba mu da ja a nan amma gaskiyar magana hukumar EFCC ta jajirce duk wanda aka ba mukami shine zai zo ya yi bayani akan mukamin nan a wani bangare kuma kotun dai ta wa Emefiele damar yin tafiye-tafiye a duk faɗin Najeriya in ji barista Mato wancan karan bayan an kawo tuhuma ta farko an gabatar da shi a gaban kotu mun nemi belinsa kuma kotu ta yarda da neman mu ta ba da shi beli kamar yadda ta kafa ka'idodinta da cewa ɗaya daga cikinsu shine kodoshe ya kasance abuja to mun yi nazari mun duba mun ga cewa kamar wannan condition din duk da cewa yana bin wannan ka'idodin da sauransu amma mun ga cewa kamar an tsamara najeriya dai ba abuja kawai take ba kuma mutum ne mai yan uwa da iyali da kuma abokai a ko ina a yau sai muka zo da wani nema na musamman muke roƙo kotu da ta sassanya wannan ka'ida mun ta yi zafi sosai to cikin yardar allah kotu ta duba ta kuma cewa to lallai muna da hujja ta neman hakan shine a yau kotu ta sassauta ta ce to zai iya zuwa ko ina a Najeriya amma dai ban da kasar waje to kuma dama mu wannan ba shine gaban ba domin takaddun sa na tafiya ma duka lokacin suna gaban kotu ina ɗaya daga cikin sharuɗɗuka so a yau ɗaya daga cikin abin da ya faru kenan bayan neman gyara cajin da suka zo da shi a gaban kotu idan ana iya tunawa EFCC ta gurfanar da Emefiele da wata Sa'adatu Yaro da kamfanin April 1616 da lifin karya dokar ba da kwangila ko sayan kayayyaki ga gwamnati a wata watan Agustan shekarar 2023 wanda baya rasa nasaba da sayan wasu motoci. Kazalika a cikin watan Disambar shekarar 2023 hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da saura manyan laifuka ta Najeriya wato ICPC ta fitar da alƙalman ƙididdiga masu tarin yawa inda ta nuna yadda cin hanci da rashawa ya yi katutu a bangarorin gwamnatin Najeriya guda uku kama daga na masu yin doka wato 'yan majalisa bangaren zattaswa da na shari'a tsakanin shekarar 2022 da 2023. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.